yau muna ranar lahadi wanda yau watan safar yana da kwana 24,000 da 39 hijiriya kuma yau sha biyu ga watan takwas miladiya yau insha Allah za mu tashi ko mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na dala masallacin alaji a sabon kuɗi da ke da al'abarnin kanan najeriya a cikin suratul Furkan, aya ta 63 har yanzu dai muna sharhi da faɗaɗawa a faɗin Allah wa wa rahman malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم daga farko dai wa ibadun rahman wa ibadun rahmanin ladina yamma

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما من فسر tare da bayanin ma'anar alladhina yamshuna 'ala al-ardi haunan tare da dalilai sai gaba biyu wa idha khatabahumul jahiluna kuma sune wa'anda idan jahilai suka yi musu magana qalu sai su salaman aminci ya tabbata a gare ma'ana ba ma buƙatar tattaunawa mai tsayi tsakaninmu da ku saboda mu mun kubuta daga yanayin da kuke ciki kuma kun kubuta daga yanayin da muke ciki al'imam abu ja'far muhammad ibn jarir al-tabari allah ya ji kansa da rahama yake faɗa a cikin tafsirinsa جامع البيان لأحكام القرآن آه، الجامع الجامع يعني جامع البيان في تاويل آية القرآن يتي وقوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دع الله يتي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يتي يقول وإذا خاطبهم الجاهلون بالله idan mutanen da ba su san awaye Allah ba ba su san girman Allah da mutuncin Allah ba suka fuskanci su bayan Allah na garin da wata magana bima ya karhuna da abinda su waɗannan mutanen ba sa so min alƙauli na magana a jabuhun bil ma'aruf sai zama amsar su shine amsa ce ta abin da yake na kirki min alqawli was-sadad min al da kuma daidai a magana wannan abin da ya faɗa yayi daidai da abin da aka rawaito daga al-Hasan kamar yadda shi ya rawaito ta hanyar Muhammad ibn Bashar bin Dar kenan an haddasa na Abdurrahman qala haddathana Abu al-Ashhab an al-Hasani qawluhu ta'ala wa idha khatabahum jahilu na qalu salama sai ce ai kala. al-hulama wa in juhila alaihim lam yajhalu su mutane ne masu haƙuri ko da an musu wauta an kasa fahimta su ba sa ramawa da irin wautar wannan shine ma'anar wa idza khatabahumul jahiluna ƙalu salama a wata ruwayar hasan al-basri yake cewa innal mu'minina qaumun zulul mummune mutane ne waɗanda suke masu kankan da kai zallat minhum wallahi al-asma'u wal absaru wal jawarih hatta yahsabuhum al-jahilu marda har wanda yake ma saboda yanda kunnan da idanuwansu da gaɓoɓinsu gaba ɗaya suka sauko su ƙasa ba sa ɗagawa yanayin da zaka fahimci cewa wai wasu masifafu ne har ma wanda yake bai san su ba zai ce wannan marasa lafiya ne ce wallahi la wa innahum la ashabul qulub wala ko waɗannan su masu zuciya walakin da khalahum min khawfi lahi ma lam yadkhul ghayrahum abinda ya shige su ne na tsoron Allah da bai shigi wasu su ba wa mana'ahum min ad-dunya ilmuhum bil akhirah kuma abinda yasa su suke yin hakan saboda duniyar bata dame su ba saboda sun san in aka hada ta da lahira ba wani abu bace wannan shine wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama salama ay sadadan kamar yadda aka rawaito daga mujahid ibn jabar Allah ya ji kansa da rahama sannan abinda ake nufi da as-sadadu min kuma shi kuma shine magana da take kowa in ya ji ta zai fahimce ta kuma magana wacce take mai dadi ah, an karɓo daga hassan albasari allah ya ji kansa da rahama yake cewa in juhila alaihim idan an yi musu wauta to su halumu sai ka ga sun yi haƙuri su kuma walam yasfahu ba sa yin wautar haza na haruhu wannan da rana kenan fa kaifa lailuhum to da aka yi masa tambaya game da abin da ya shafi su ibadur rahman yace ulama ula yajaluna wa in juhila alaihim haluhum lam yasbahu hadha naharun fa kayfa layluhum khairu laylin yace ai dare ne mafi alkhairi safu aqdamahum wa ajraw zasu za su daidaita digadigansu wajen yin sallah su gudanar da hawayensu ala khududihim Ya min yatlubuna ila Allah jalla sha'nuhu fi fakaki riqabihim suna kuma roƙon Allah ya yanta wuyayensu saboda tsananin tsoron Allah subhanahu wataala da kokarin neman yardarsa to haka suke yi wa'annan bayan Allah kamar yadda Ibn Jarir at-Tabari ya faɗa idan muka sake dawowa muka kalli ginin ayar ubangiji ya ce wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama idan jahiluna khatabahumul jahiluna wannan khatabahum khataba al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab al-jahiluna shine fa'ilun sai zanto fa'ilun ne marfu'un بثبوت النون لأنه من أفعال خمسة والضمير نخاطبهم لنا ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب مفعول به وحاصل الكلام شيء إذا جاهلي سكي مسو مغانا haka muka fassara khatabaka bi ma'ana kallamaka idan ya fuskance ka da magana al shine wanda ake magana da shi to su waye al kalmar al-jahlu asali ضد العلم abinda ke kishiyar ilimi wal ilmu huwa tasawwuru shay'i ala ala ma huwa alayhi fil waqi' ilimi shine kasuranta abu kuma ya zama daidai yake haka misali waye obasanjo tsohon shugaban kasar najeriya ne a lokacin mulkin soja da kuma lokacin siyasa wanda ya fito daga kudancin kudu masu a yammacin najeriya kenan sai a duba a ga ya taɓa shugabanci hakan ne in haka ne to na san obasanjo kenan wannan ilimi ne amma misali a ce waye olusegun Sanje ce wani shugaban ƙasar zimbabwe ne to haka ne abu wannan yana jahiltu ban san shi ba makka a ina take a asia take a gabas ta tsakiya sai kuma aka duba aka ga haka ne kakara da ilimi da ka dogara da shi bisa dalilinka wanda yake dalilin dama akan iya dogara da irin wannan dalilin idan ba ka da tabbas cakka kai ana iya kiransa zato in kuma ka sani ka dogara da hujja ne da dalilin ilimi ne idan ya zanto kuma ka ma taba zuwa maka ya zama tsakanin ya zama ilmul yaqin ko ainul yaqin ko haqqul yaqin wannan ba dai shine mahallin magana ba ana magana jahil jahilci to diddul ilm da haka allazi la yadri yuqalu lahu jahil wanda bai san abu ba ana ce masa jahil to idan muka fassara wannan ayar da fahimtar cewa jahili shine wanda ba shi da ilimi sai mu ce idan marasa ilimi to anan sai mu ɗauko maganar da ibn jarir ya faɗa inda ba su da ilimin sanin Allah wa idha khatabahumul jahiluna sannan aljalu tana zuwa da ma'anar qalilul aqli ko da'iful aqli wanda yake da raunin hankali safi wawa da haka aljahalatu tana zuwa da ma'anar wauta wa minhu a cikin addu'a Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw ajhala aw yujhala alayya ko in yi wauta ko abun wauta Zuhair ibn Abi Salma ko Sulma a cikin mu'allakarsa wanda yake cewa amin ummi aw fadimnatul lam takallami bi hawmanatid darraj fal mutasallami har izuwa dai inda yake cewa alala yajhalan a afwan wannan kai yake da suna amr ibn kalsum at-taghlibi a cikin mu'allakarsa da yake cewa ala hubbi bi sahniki fasbahina ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الخص فيها إذا ما الماء خالقها سخينة تجور بذل بانت عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحظ الشهيها إذا أمرت عليه بماله حتى يكون سبنت الكأس أن أم عمر وكان الكأس مجراها اليمينة وما شر الثلاثة أم عمر بسايبك الذي لا تصبحين وكأسا قد شربت ببعل بك وأخرى في دمشق وقاصرين حدثا في قبل التفرق يا ذعينا نخبرك اليقين وتخبرينا كفي نسألك هل أحدثت صرما لوشكل بين أم كنت الأمينة أدين لكتوى أباهن فلا تعجل علينا وأنذرنا نخبرك اليقينا بأننا نودد الرايات بذر ونسجر هن حمرا قد روينا ينا تزيق في لسسي كتوى ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين malamai sai suka fassara wannan da wauta wasu kuma suka ce aljahadu tana zuwa da ma'anar al'istihiza izgili a kalle ka ai maka izgili shikenan an maka jahala ke. kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin Allah ya ce ku yanka saniya don ku gano wanda ya muku kisa suka ce to izgili za ka yi mana ya ce a'udhu ya na kuna min aljahil ay min hazi'ina sannan aljahil yana zuwa da ma'anar alhimiya to a nan malamai sun fassara wa idan idza khatabahum na qalu salama idan wa'anda ba su san su ba suka yi musu magana qalu sai su ce salaman amince tabbata a gare al-imam shamsuddin abu abdullah ahmad al Allah ya ji kansa da rahama tafsirin wannan aya ya kai gwauro ya kai mari wajen fassara me ma'ana ƙalu salama sai yake cewa anan imamu abu ja'far al nahas al-imam abu ja'far al nahas wanda malamin karni na hudu ne ya rasu a shekara ta 300 ko da 83 ko da 88 in ban manta ba lugawi ne kuma masanin alkur'ani yake cewa anan da Allah ya ce qalu salama abin da yake nufi shine qalu salaman mu dai ba ruwanmu sai ce ba laisa min taslim ba wai qalu salamu assalamu alaikum ba a'a wa inna ma huwa min at-tasallum shikenan ba ruwanmu da misali sun zo wucewa sai suka ce musu kai sha sha sha sai kai musu shiru sai zanto ko dai makulinka ko kuma a ko lisanu halika ko makalika ya nuna musu cewa to in ka ce min banza ko ka ce min shashasha ko ka ce min wani abu ni kan ba na son wani abu ya haɗa na da kai na ku fita ga murar abin da kake so ni na faɗa shi ne ma'ana ƙalu salama minat tasallumi ne wa laisa minat taslim ai bara'atun mink ni na ba ruwana da kai don allah ka rabu da ni kai ba ku ne kaza ka ce Allah ya baka hakuri da Allah ba da kai nake so ni ba ana son irin wannan tattaunawa saboda ba abokin tattaunawa ka bane irin wannan to malamai suka ce qalu salaman an yi wa salaman din nasaba ne saboda ɗaya daga cikin dalilai biyu da malamai suka faɗa dalili na farko suka ce ƙalu sai su ce kaga qala fi'li madi ne ko amma nan an masa rufu'a ne littisalihi bi wawul jama'a ko ba haka bane dama idan tasala bi wawul jama'a za ka ganshi ibn ala dhamma to wal wawu damirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il qalu sai su ce to yanzu duk abin da za su ce ai sunansa maf'ulun bihi ko to abin da za su ce din salaman sai aka yi masa nasaba lil maf'uliya li'annahu maf'ulun qalu salama ai qalu qawlan madmunuhu salam sai su faɗi wata magana in ka fassara maganar tana nufin ba ruwanmu da ku ko kuma ya zanto ƙalu salama ai salimna minkum salaman sai zanto mansubun ne alal masdar li'annahu masdarun wato an shafi al'amil din an shafa fi'ilun da fa'il ai salimna mun kubuta daga sharrin ku salaman kubuta wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama al-imam sibawaihi ah, amru ibn uthman ibn qumbur amru ibn uthman ibn qumbur abu bishr al-harithi wanda aka fi sani da sibawaihi wanda sibawaihin kalma ce farisiya persian word ce can ta yanki iran iran rasha rasha wanda abinda suke nufi sibawaihi tuffa, ƙanshin kanshin ke. wanda mahaifiyarsa ce ta ne masa waƙacin yana yaro ta sa masa sibawaihi sai sunan ya bi shi suna cewa siboya ko sibawaihi wanda babban malami ne na lura wanda ya rasu shekara ta 180 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu a wajen babban malaminsa khalil ibn ahmad al-farahidi shi ne mawallafin babban littafin na hau nan da shi ne allon razuwan hau gaba daya da ake kiransa alkitab kusan ma an ce ja a filkitab ne ba ƙur'ani ake nufi mutu ana nufin alkitab na sibawai to sibawai wanda asali yana karatu ne a wajen aliyul kisa'i aliyul kisa'i dai makarancin alkur'ani to sai ya zo a kan kalmar laisa to laisa kala biyu ce akwai wacce take irin take aiki irin aikin kana akwai kuma wacce take ita kuma ba haka take ba to shi kuma guda ɗaya sani kawai sai mu'amalanci waccan mu'amalar waccan shine sai ki sa'i a cikin wajen karatun sai ce masa lahanta ya farisi kai bugware ba haka ake cewa ba kai kuskure to wannan magana sai ta zaburar da shi sai ya tashi ya bazama ya je koyo luma. to kuma sai ya zo ma a wajen malamin nasa da ya koya har ya fi shi ma ya wuce shi ya fi khalil ɗin kusan a komai za ga a cikin littafin nasa alkitab yana yawan kankamin fatawa yake ya ce za'ama malam ba ma ya faɗin sunan khalil in ya ce za'ama kaza ma'ana khalil ya ce zaki na anan zamu bi ma'ana qala to wai Allah ya ji kansa da rahama shi ma ya karfafu wannan maganar da nahas abu ja'far ya kawo ta cewa idan khatabahumul jahiluna qalu salama ai qalu salaman wato mun kubuta gaburan abin da kuke yi mu ba ruwanmu da ku al'imam ibn atiyya Allah ji kansa da rahama yake cewa faɗin Allah subhanahu ta’ala ƙalu salama na fi karkata zuwa cewa ƙalu sai su ce salaman ai ƙaulan salama magana wacce take nuna aminci ba ruwansu da faɗa mun ji abin da tsabari ya kawo mana cewa mujahid ya fassara ta da kalu salaman sai su faɗi magana ta daidai da wacce babu harigido a cikinta da birkaniya. wai mai yasa ne muke so sai mun gane mai ake nufi saboda mu ma muna so mu zama cikin ibadun rahman din domin in ba mu fahimci haƙiƙanin abin da kalmar take nufi ba to ba za mu iya yin abin da ake so mu ba wai za ka ɓaba jahiluna salama ma'ana imamul qurtubi yake cewa ah, abinda ake nufi shine ah, yanbaghi lil mukhatab an yaqula lil jahili salama abinda ake so shine idan kai da kake ana magana kana magana da mutum sai wanda ya jahilci al'amarinka ko kuma wawa wanda zai maka bauta in yi maka magana sai ka ce masa salama sai ka ce masa salamu bi hadha lafazi da irin wannan lafazin ai sallamna salaman aw tasliman aw nahwa dhalik to anan sibawaihi yayi wata magana mai ban al'ajabi yake cewa kamar yadda malamai suka nakalto wanda daga cikinsu akwai al'imam shamsuddin al-qurtubi abu abdullah yake cewa wa zakara sibawaihin naskha fi hadhihi al-ayati fi kitabihi wa ma takallama fihi ala nasakhin siwahu sibawaihi a cikin al-kitab da yazo kan wannan ayar tunda yana magana ne akan ka'idojin nahwu kuma yana amfani da ayoyin al-qur'ani wajen lafazin qalu salama din sai ya karkata a ra'ayi na biyu zuwa cewa ƙalu salaman a madadin idan suka gaya maka bakan magana sai kai musu sallama tunda sunan sallama salam kai shashasha ka ce assalamu alaikum kaga anan yayi daidai da ayan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa idza sami'u al-lagwa a'rabu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum kenan zaka fito ka ce salamun alaikum to yanzu kenan wa idza khatabahumul jahiluna babban jahili shine kafiri to yanzu idan ka zo ka samu kafiri sai maka wauta ya maka wani abu na bacin rai sai kai masa sallama ko to anan lil ulama fi hadha aqwalu malamai suna da maganganu anan akan cewa to idan kafiri ya maka magana ya ya kamata kai masa shin zaka amsa masa zaka zaka masa wannan ne ko kuwa to malamai sun harare wannan mas'alar suka ce asali ita gaisuwa sallama assalamu alaikum tahiyyatun lil gaisuwa ce ta mu'minai don haka fala ya juzu ilqa'uhu ala ghairihim bai halatta kai wanda ba musulmi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin hadisin muslim kitabu salam babu nahaya an ibtida'i ahli kitabi bis salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bis salami kakku ma fara musu sallama fa idza laqitumuhum idan kuka gamu da su ma fattarruhum ila adyaqi fattarruhu fi tariqi fattarruhu fa idza laqiya laqitum ahadahum fi tariqi fattarruhu ila adyaqihi in kun gamu da su a hanya maku murga su zuwa hanya da tafi ƙunci, mana kaf ku fare musu sallama ibn hajar Allah ya tsansa da rahama a cikin fatahul bari yake faɗan abin da ma'anarsa shine idan kun gamu da su a hanya mai faɗi ma ku matse musu hanyar to kaga ko wanda ka matse masa hanya ma abin da yafi sauki shine kakai masa sallama kuma la ul yahuda bis salam to da wannan ne malamai suka ce lallai sai dai mu karkata zuwa ga ma'ana ta biyu Wai za ka wa humul khatabahumul na qalu salama mu dauki salam din da ma'anar tasallum ba ma'anar taslim ba at-taslim shine assalamu alaikum to amma si bawai sai ce ba laifi wannan a farkon al'amari ne kafin a umarci mummunai da su fara yaƙi. amma da aka umarci mummunai da su yaki kafirai ayatul sayf sai aka shafe wannan hukuncin fi haƙƙil kuffar don haka har yanzu idan kafiri ka gama da shi bai halatta kai masa sallama ba wannan ayar tana amfani ne a farkon al'amari amma da aka ce wa qatilu matala takuna fitina to yanzu magana kuma assalamu alaikum ta muci tunda kai in haka ce mai assalamu alaikum ba haka ba kai ma ka san in ta kama kuma za a ja daga ba salamu kuma ke amma nan ka ce peace be open you kuma an zo an kuma ɗau takobi kaga ai ba fis ɗin kenan sai wasu malaman suka ce to amma ai ko da kafiran ne ba haramun ba ne idan suka yi maka sallama ka mayar musu saboda dalilin hadisin anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da sahabbansa suka tambaye suka ce inna ahlul kitabi yusallimuna alaina ya rasulullah ahlul kitabi suna mana sallama fa kaifa naruddu alaihim to ya zamu amsa musu in sun gamu da mu sai manzo Allah sama ce qulu wa alaikum kawai ku ce musu kuma wa alaikum wannan hadisi rawahu muslim a cikin kitabus salam babun nahyi an ibtida'i ahlul kitabi bis salam hadisi na 2000 2163 haka zalika imam al-bukhari ya rawaito irinsa a cikin kitabu al-istizan babu kaifa raddu kaifa raddu ala ahli dhimma kuma ya zo a cikin hadisin ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta lokacin da Yahudawa suka shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa assalamu alayk assalamu alayk sai manzo Allah ya ce musu wa alaikum kuma haka sai na Aisha ta ce wa alaikum la'natu ya ikhwanal qiraz wal kharazir Allah ya tsine mu ya ku yan uwan birrai da alhanzir sai manzo Allah ya ce haba Aisha ta ce ya rasulullah baka ji abin da suka ce ma assalamu alayka suka ce ba assalamu alayka ba manzo Allah ya ce to biki ji yadda na mayar musu ba to a kaddar cewa ba assalamu alayka yace ba ta maka assalamu alayka kaga amsar da manzo Allah ya ce ka ba shine ka ce me wa alaikum to da haka malamai sai suka ce ya halatta su in suka yi maka sallama ka amsa musu amma ku lura da ayar wa idza khatabahumul jahiluna malamai suka kaddara aibi ma yakrahuna to amma in suka yi maka gaisuwa irin ta addinin musulunci to ba laifi ka mayar musu wasu malaman suka ce kuma kalu salama in ma iya dauka da ma'anar at-taslim din dan haka in ka gamu da arni ko wani mahaukaci ko dan bid'a ko jahili wanda ya takura maka kana so ka kubuta da shi kawai ka ce masa assalamu alaikum suka ce ai assalamu alaikum din akan yi amfani da ita da ma'anar bankwana shikenan nayi gaba kuma sai wani lokacin dalili ku gashi nan fadin annabi ibrahim ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi tatan aw idh qala ibrahimu li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا قال سيبه فنجي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم oke dama kai ma baka son allolin nawa to la illam tantahi la naka wahjurni maliya in baka daina ba na rantse sai na jefe ka kuma ma ni kamar kaurace min ba na san ganin ka tsawon lokaci wannan ba ja ba ja wauta ba kenan me annabi ibrahim ya ce masa salamun alaik sai suka ce wannan salamun alaikan da annabi ibrahim ya ce masa ba wai ta fa sallama ba ce ta ban to shikenan sai an jima sai mun zaki haduwa salamun alaik kamar Allah haɗa kowa da rabansa ke sa'astaghfiru laka rabbi innahu na bi hafiya to wa idza khatabahum na ƙalu salama idan jahilai suka yi musu magana ko wawaye suka yi musu magana ƙalu salama sai su ce aminci ya tabbata a gare ku aminci ya tabbata a gare ku a wato a bisa abin da muka kaddamar na cewa ko dai amince tabbata a gare ku ko kuma ko kuma ba ruwanmu da mun fita daga abin da kuke mana to wannan aya a cikinta akwai haska mana sifofi guda biyu daga cikin sifofin bayan Allah mai rahama sifa ta farko tafiya a nitsi ba baragada ba hargido da kankan da kai na biyu kuma rashin neman rigima duk inda rigima take abin da ya bi komai karfinka ka guje ta ko ba komai za ta bata maka lokaci to idan kuma aka tinkaro ka da ita ma abin da ya kamata shine zame kamar da abin da kamar da lafazi ko yanayin da zai bayi zuwa kwata-kwata ma sai dai in kuma za a sake takalanka وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين كمسوني وإن يبيتون سكي قانا لربهم سجدا وتسنى يؤبنججنسو سجدا وقياما سنة سنة بوتا وأن الله subhanahu wata'ala suna kiyamun laili to wannan sifa ce ta uku daga cin sifofin bayan Allah mai rahama kwana suke suna raba dare kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin ayat suratul zariyat kanu qalilan Minan, layli ma yahja'una wa bil ashari yastaghfiruna da daddare baccin su ba shi da yawa in kuma lokacin sahur yayi lokacin da alfajir ya kusa ketowa to a lokacin nan kuma sai su ta neman gafara ubangiji subhanahu wataala haka a cikin ayar suratu as-sajada ubangiji yake ta tajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna wato sun kasance junubuhum kuibin su inda suke kwanciya ta tajafa yana nisa 'anil madaji'i daga wurin kishin gida sai dai suna tsaye yad'una rabbahum suna bauta wa ubangijin su khawfan suna masu tsoron kar Allah ya sa su a list yan wuta wa tama'an suna masu kwadayin Allah ya sa su a cikin list da sunayen yan aljanna wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma Allah ya ce suna ciyarwa daga cikin abin da muka azurta su da shi sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu zumar Allah subhanahu wataala ke cewa amman huwa qanitun ana al-layl amman huwa qanitun ya kai wanda kake qanitun me tsayawa cikin dare yana bautawa sa wannan a fassara ta babu kenan sai zama amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata yana tsoron ranar lahira wayar ju rahmata rabbih kuma yana neman rahama ubangijinsa cikon magana ne ci gaba da abin da kake yi shi yasa ba abin da ke karfafa wannan ra'ayin shine aman huwa qira'ar da ita ba qira'a ce daga manzala sama aman huwa qanitun amara manhu wa qanitun ana allahi Allah ce to kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu wanda suka sani hakikanin lahira suke aikin neman ta za su yi daidai da wanda ba ba su san ta ba su neme ta inna ma yatazakkaru ulul albab suka ce ai yayi daidai da inda ubangiji subhanahu wataala yake fadan mutanen su na mutane na baya yake cewa in a yake cewa khalaqakum min nafsin wahidatin ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا إذن دا ذاك كافرتي أنتم ومن في الأرض جميع إن تكفروا فإن الله غني عنكم da za ku kafirce ma ba ruwan Allah da ku wala yarda li ibadihi al-kufr amma Allah ba wai yana son ku yi kafircin bane yana wai sha'awar ku yi kafircin wa in tashkuru amma da za ku gode masa yardahu lakum sai yarda da ku ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور إذا مس الإنسان ضر idan talauci ko rashin lafiya ya same shi ko kuncin rayuwa sai ga yana kiran ubangijinsa muniban ilahi ya tattara al'amarinsa ya koma zuwa ga Allah ka idza khawwalahu ni'matan minhu idan kuma Allah ya jingina masa wata ni'ima ya hore masa ita nasiya ma kana yad'u ilahi sai ma manta ya kyala abin da yake roƙon Allah da shi a wancan karan min qabl waj'ala lillahi andadan li yudilla an sabili kuma sai zo ma ya dinga tunanin wasu ma za su iya masa abin da Allah yake masa kuma daga ƙarshe sai ya bata ya batta farkin Allah Allah na lamu aqiba sai Allah ce kul ka gaya musu tamatta bi kufrika qalilan ya kai wannan mutum kafiri ka je ka ji daɗi kaɗan da wannan kafircin naka amma innaka min ashabin nar domin kai ɗan wuta ne to amma nan an ce wa idan masal insan kuma da wahala ka rasa mutum da irin wannan mutunci. to dan shi mummuni kai ya tsorata sai Allah ya ce masa amman huwa qanijin amma ya kai wanda yake tsayawa ya roki Allah kun ga inda maganar take kenan إنما albab أولو ya ibadi alladhina amanu taqu rabbakum lil ربكم ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب saboda haka ubangiji subhanahu wataala yace amman huwa qanitun ya kai wanda yake tsayawa ya bautawa Allah subhanahu wataala a cikin dare yana tsoron lahira yana kuma neman rahamar ubangiji subhanahu wataala to kamar an ce innaka min ashabin nar kenan kai haƙiƙa innaka min ashabil janna kai haƙiƙa kana cikin ɗan aljanna walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wa'inda suke sun kasance suna tsayawa sujjadan wato suna masu sujada wa qiyama kuma suna tsayawa tsayin daka wajen yin sallah da kuma bautar ubangijinsu subhanahu wataala wannan ta fuskar ayoyi kenan ta fuskar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da suke nuna cewa lalle wanda ya tashi yake bautawa Allah subhanahu wataala cikin dare yana cikin makusanta Allah ya zo a cikin hadisin Abu Hurairata Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ke cikin sayo Muslim da hadisin Abu Dharr duka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna can yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ce dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna ya rasulullah ka nuna min aikin da in nayi zan shiga aljanna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce afshu salam ka ya sallama wa ibn ta'am ka ciyar da mutane abinci wasilil arham ka ka sada zumunci wa qum wa sallabil layli wan nasiyah ka tashi ka yi sallah cikin dare mutane suna cikin bacci ta rukunin jannata bisalam za ka shiga aljanna da abinci ya za a cikin hadisun mu'azu ɗan jabal allah ya ƙara yadda a gare shi allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala luka bi abwabi ala abwabil khairi qala barara ya rasul qala as-sawm junna والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء كما يطفئ الماء النار سيتي وصلاة الرجل في جوف الليل أو تروي شعار الصالحين ونن علامة سيد شيدة تمتعنا متعني نقري والذين يبيتون لربهم سجدا أصلي يبيتون من بات بات تنا فسر بي ko dai ta zanto min af'alish shuru' ne kamar irin su asbaha da zalla da amsa da abha da bata kuma duka suna cikin nawasir da irin su an sha'a da su ɓafiƙa da su ja'ala wanda dukansu a sunansu yana zuwa ne a cikin jumla wacce ta kankama da fi'ili mudari khabar ɗinsu kuma sai yakan zo a kowar irin yanayi kuma tana zuwa da ma'anar ba ta iza da khalafin laili idan dare ya zo wa mutum iza a daraka hullail inda dare ya riske ka kayi bacci ko ba kai bacci ba wannan sai a ce ba ta ka kwana kamar yadda zuhair ibn abi sulma yake cewa fa bitna qiyaman inda ra'asi jawadina yuzawiluna an nafsihi wa nuzawilu yace fa bitna sai muka kwana kiyaman a tsaye kaga duk da baka yi bacci ba mu yanzu da Hausa an ce ya kwana me yake nufi eh yayi bacci yayi bacci ya tashi to amma aka ce kwana yana kuka <laughs> ya ɗau ma'ana tun daga sashen dare har izuwa fudowar alfajir to wannan shaka ake nufi ya bi tuna ɗin amma a hausar sokoto kwana shi ne bacci ko da ba da daddara ba to wannan shi shine abinda zuwa ya ce babis na tsiyaman sai muka kwana a tsaye ma'ana ba dole sai kun yi bacci ba shine imrul qais can ma yake cewa wa bata alaihi sirjuhu huwa lijabuhu wa bata bi aini qa'iman gaira mursali wannan shi ne su bayan Allah sifar su kenan su ba sa baccin dare da yawa saboda tsananin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suna yawan tashi su ishtihadi su wa Allah yabi tuna li rabbihim sujadan wa qiyama to bai kamata mu tsawaita bayani akan yabi tuna li rabbihim sujadan wa qiyama ba saboda mun yi bayani mai yawa akan abin da ya shafi tashin su su tashi suna kai abin da ya shafi falalar yin kiyamun laili da kuma yin sallah a karatunmu na kuma da ba mun faɗa karatuttukan namu wasu suna karfafa wasu saboda haka yanzu sai mu ci gaba zuwa aya ta gaba والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها na'am ومقاما نعم والذين يقولون kuma su ne wa'yanda ya ƙuluna suke cewa rabbana ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannama azabar wutar jahannama da kai alkawarin za ka yi wa bayinka da suka saba maka Allah karkatar da ita gaburanmu wannan tare da da'ar da suke wa Allah da jajircewa da suke yi ga tafiya a nutse ga mayar da magana mai kyau ga jahilai ma to ina kuma ga waɗanda ba su yi musu jahilcin ba ga tashi tsaye su yi sallah amma duk da haka suna cewa rabba na sarif anna azaba jahannama su qaumun ne mushfiquna masu tsananin tsoro khaifuna wajilun min azabillahi amma abdullahi bin abbas ya ce wannan din na sirif anna azabar jahannama a sujadar tasu suke fada sai ce inna azabaha domin ya ubangiji ita azabar wutar jahannama kana garaman ta kasance tana lazimta duka wanda ya shige ta lazimta ta tattar ta dindindin domin al shi shine al daga nan ne ma idan kana bin mutum bashi yanzu sai a kira ka da suna gharim sai a kira shi da suna gharim shi wanda ake bi shi fulani mughramun lahu daga idan akwai akwai akwai aka ce wani mughramun biwanci to zuciyarsa ta ɗanfaru da ita yana matuƙar ƙaunanta kenan naka al-gharam ko al yana nufin almulazamatu walwala'u to wannan shine ma'anarsa a yaren larabci kamar yadda ibn al-arabi da ibn arfa da su suka faɗa kamar yadda yazo a cikin waƙar aisha maimun ibn qais yake cewa in yu'aqib in yu'aqib yakun gharaman wa in yu'ti jazilan fa innahu la yubali in yu'aqib yakun gharaman yace in har zai wa shi wani in dai wa mutum hukuba to hukubar tasa takan kasance gharaman bin mutum take talazumce shi wa in yu'ti jazilan in ku ya tashi bayar da kyauta gwaggwaba la fa innahu la yubali ba ya damuwa da me baka to mal shahid in yu'aqib yakun gharaman ay yakun iqabuhu mughraman bi ma'ana lazim wannan shine abin da malamai suka faɗa inna azabaha kana gharama lalle azabar wutar jahannama ta kasance tana lazimtar duk wanda aka sashi a cikin ta innaha sa'at mustaqarran lalle wutar jahannama sa'at ta munana mustaqarran in ta zama ita ce matabbaci da mutum zai zauna a cikinta wa muƙama kuma lallai ta munana ta zama ita ce muƙaman wato ko dai muƙaman bi ma'ana wato matabbaci ko kuma wurin da za su zauna ai makanul qiyam waƙan labid ibn rabi'a a cikin mu'allakarsa ta farko za mu ji wannan kalma ta fito yana afatin diyarun mahalluha fa muqamuha bi minan ta'abbada ghawluha fa rijamuha fa madafi'ur rayyan urriya rasmuha menene zuwa da karshen abu ne ya fada to anan fa muqamuha sai ka ce muqam min aqama yuqimu muqaman amma maƙam kuma shine qama yaqumu maƙama da aka shi sa aka ce maqam to wurin da ka taba yin wani abu a wurin ka wuce shi yasa maqamatul hariri maqama ta hariri ai tana bayyana maka wuraren da inda aka zauna aka yi wata chapter wani abu ya faru to wurin ya zama maqata zama maqama to wannan innaha sa'at mustaqarran wa muqama ibn jarir yake cewa inna jahannama sa'at mustaqarran wa muqaman ya'ni bil mustaqar abinda yake nufi da mustaqar al qarar inda mutun zai tabbata wa bil muqam al iqama zaman mutun a wurin ka anna ma'na al kalam yace kamar abinda zancen yake nufi shine sa'at jahannamu manzilan wa muqaman a ce yau jahannama nan ne gidan mutun kuma nan ne inda zai ci gaba da zama to aiko ba abin bai dadi ba yake cewa wa'iza idza dummatil mimu minal maƙami, kalmar muƙam in aka yi wa mimun ɗin damma fa hiya min al fa huwa min al iqamati wa idza futihat min Ƙumtu wa yuqalu al maqam idza futihat al mim aidan wa majlis kamar yadda na faɗa muku har ma ya kawo maganar salamatu bin jandal yaumani yawmu maƙamatin wa andiyatin wa yawmu sayrin ilal a webi, to kenan wutar jahannama ubangiji da kansa ya faɗe ta a matsayin mummunan wuri kai ba za ta zama mummuna ba bayan baka kirinci sauda umulimatun dahma umuhishatun mummunar gani mummunan gani ne da ita idan mutum ya shiga cikinta idan banda harbowa babu abin da zai dinga ji tun kafin ma a kai ga mutum cikinta tukuna sami'ula hatta ghayyuzan ula za su dinga jin abin da take yi ta ghayyuzan saboda tsananin wato haɗiyar fushi wa zafiran da kuma ma. da irin tartadin da take yi ta kada ta bayyaza min ghaib kullama ulqiya fiha fawjun in aka jefa tawagar yan wuta sa'alahum khazaratu alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa haka za a zo a dinga zuba musu ruwan zafi yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana watsa musu ruwan zafi ta kansu yusharu bihi ma fi butunihim ana tsinka hanjinsu da ita waljulud fatarsu ma haka ana zagonyar da ita waljulud walahun makami'u min hadid sannan akwai bulalai irin na ƙarfi na wuta da su za a dinga tsula musu sannan ga ruwan cikinsu sadidun ne wa yi min ma'in sadid ruwa ne na mugunya ya tajarra'u mutum zai dinga kwankwada wala ya kadu sihu kuma ba zai kosar da shi ba zai tafiyar mai da bala'in abincin da ya makale masa wa ya tihi mautu min kulli makanin sababin mutuwa zai zo masa ta ko ina wa ma huwa bi mayyit amma kuma ba zai mutu ba sannan kuma ga abincin su ta zaɓo. Allah ya ce inna ja'alna fitnatan lil inna shajaratun takhruju fi asli jahimi jahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin wa innahum la'akiluna minha famali'una minha butun zasu cine cika cikin su da ita summa inna lahum 'alayha lashawban min hamim sannan azu a gauraya musu da wani ruwa mai zafi thumma marji'uhum la ila jahim bayan nan ga mala'iku suna azabtar da su in mala'ikun suka diran musu qala rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuka qala innakum majisun haka dai za a yi musu a ɗaure su na an haɗa su da juna ba irin nau'in azabar da ba sa gani su ce maka ya maliku liqdi alaina ka, ga ya Allah ya kashe mu kawai mun haƙura ce inna kun maki sun kuna cikin wutar a ciki za ku zauna to Allah ya kiyashe mu shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa innaha inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama lalle ita wutar jahannama sa'at mustaqarran ta munana in ta zama nan ne gidan mutum wa muqama da kuma a ce wai a nan ne mutum zai ci gaba da zama ina ganin ba mu da lokacin da za mu ƙara sai mu bashi a nan da fatan ubangiji bani wata'ala ya samu a cikin bayansa waɗanda za su tsira daga wutar jahannama da kuma azabarsa Allah ya samu na cikin bayansa da za su caba da rahamar aljanna ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تجعل النار مصيرنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم أجرنا من عذاب جهنم اللهم أجرنا من حرف نار جهنم اللهم أجرنا من عذاب جهنم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إكا هنا يا أبو مسلمين خالد